taso ko ina ne walƙasdu hmm. menene wani tambaya التوفيق وهو من هو shine yace wa illa fa kullu man huwa mashghulun bi amri a duk wanda ya shagalu da yin wani abu da al'amari bi amri ma'aniyin bihi fanin fi shuhudihi ya shagala wajen labarinsa wa talabihi ga falahu waqtun ma'a lokacin sa ai kaga na tare da shi kaga ba za ta yayi asarar lokaci ba to amma abin da ake lura a wancan a lokacin ka fifita abun da isi daga wanda aka fi tunda akwai fiyayye akwai wanda an fi shi bal auqatuhu mustar lokutan sa duk sun tafi wani wuri ya sa su ba sai dai amma abin da ake magana ya kamata lokacin ka yi abin da yake cancanta ba kowane abu ka shagalu da shi ba shikenan wal in an dunkule ma ko da komai baka gane ba gane wannan Abunda ake so ake nema a cin masa a wannan karatun anna idza atal lokaci sahihi bata lokaci ingantacce ya dawo ila darkin naqisa yana kai mutum ga faduwa mana da na ƙasa take masa yanzu kaga ai ba yanzu ga Aliyu ba yana makaranta a can yana yin abun nan yana wane ne a nan ƙarshen sa wasu ka sai ka ji shi a gida dukkan lokutansa ya raba su amma da zai zauna ya kyale abun nan kaga ƙarshen ta na kasa za ta same shi sai kai bari in bari in na gama karatu na a Kano sai zan ɗora ka sai kai na daina wancan karatun ma dai na dawo na Allah kaza kaza kaga darkun na kaisa ya kamata ka yi amfani da lokutan ka duka ka dubi me zai fi cancan in za su haɗu ka haɗa in ba zai haɗu ba to shine za ka zaɓi mafi fici ke e anna ida'atal waqti asahihi ko yada'u yana ja mutum ila darkin da kisa ta cimma na ƙasa. maimakon na ƙasar ta zo ta faru kai ne zaka je katar da ita da kanka idza sahibu hibdihi kaga mai tsare lokacin mutarakki fi darajatil kamali wanda ya tsare lokacinsa kowanne lokaci da abun da yake kowanne lokaci da abun da yake eh, eh fi darajatil kamali to la yadurru bi kathiri kaga anan wani lokaci ai san tana tunatar da ni wani abu to wani lokaci sai in ji sanyi misali yanzu a ce maka idan ka ce ka yanka wa kanka za ka yi kaza to mallan za ka tsinci kan gaba da lokaci za ka ce a yanzu misalin kana son za ka yi raka'a kaza ne a kanka amma abin da kake da shi awa kaza kaga ba za su yi duka ba sai dai kai abun da ya sauƙaƙa kana yi daga nan ka yanke kaga duk inda ka tafi ka san ana ka bashi kana ƙoƙarin kana gama wancan ɗinnan sai ka cin masa sai ka abun nan duk kowanne aiki kai masa lokaci a lokacin wani sai ya shigo maka shi ba tare da ka bashi lokaci ba za ka ji daɗin ruwansa sai da ne maka ba. wannan yana zai ce baka bayan sallar la'asar san to in ganka ko kuma ai na ganki an yi sallar da shi to ka kuma akwai abu a jijiya gaban ka ka raba wannan hatta lokacin da kake da shi ba zai ishe ka ba to aka ga ai shine wanda suka gane wannan abun da karfi suke cewa idza atul waqati ashaddu min al maut tunda aka ga mutuwa ba matsala hutu ka samu ta raba ka da iyalai ta raba ka da dukiya shi kenan amma lokaci ya raba ka da alheri da kake so ka cimma ai mu sani ba ni har yanzu na yadda ban san lokaci ba su abin nan kaga yanzu da muka fara dan mu mu fara mu yanka kan mu wurdin nan kana son sai ka cin masa ka ɗauki arzai kana son ka samu shekara guda in shekara guda ta ce kaka ce to bari in zan gani yaya me zan iya ƙarawa tamanin da biyar tamanin da biyar ina ce mutum ya samu shekara turba bai nisin ko dadawa to kaga nan zai fara ce to a ah, nawa ya rage tsakanin da dari sha Shi dole ya zama sha shida kaga ya zama shida akwai wutiri a kai kaga ɗari da ɗaya sannan shi ma ka samu shekara guda inda tsawon rai to kaga ai za ka ce ka to daga nan ka tsaya kuma normal har ka mutu Ki isa ka bar abu jizaf akwai haɗari jizaf in na samu dama zan yi in ban samu dama ba to ya za a yi lalura ta abu nan to malam ba za ka yi abun arziki ba Sun da kullum baka samu dama ba baka da asara amma ka ɗaukar wa kanka in ban samu damu in ban samu ba sai na rama in ban tsallake ba sai na rama in ban tsallake ba sai na rama in ban tsallake ba sai ka hada kai awa ishirin da su kare gashi nan ana bin ka arba'in to kaga dole ka tare gaba ga na gobe to kaga dole ka matsa ka samu ka cusa ka cusa ka cusa ka cusa ka biya bashi sannan ka shigo na wannan har ka samu ka miƙe sai na jin daɗin yaran nan guda biyu ce kaga igala abbas ba abbas namu na masallaci ba abbas dan kwato kwato ne kake kwato ne ko kwato to haka shi wannan yaran da yake ce ba da wallahi na yi na yi na yi na kare a talatin to ina jin daɗin ka fara ka kafa ha a zuciya ta nima na da ɗan uwa na kafa nima na kafa ko na fi shi kaɗan ko ya haura ni ko menene to gobe ma ki sake dawo maka da irin wannan yana tuna ka to shine ne ka samu ɗan uwa mai ƙarfafa maka gwiwa shirun nan da aka yi a galabiya ba gudu ne ba malam ba a yi ne wallahi ba a yi da ba a yi ne da ko wanda suka yi kama da zuhudun ba za su yi abin nan ba ba yana ina bukari bukari ya mutu shi ba ko labari ba ku bukari la take amma fa idan julde to za mu taimaka ha a gane kana gudu da lokaci ana binka da lokaci kana gudu ga kana shiga take ana raya raya raya ta haka ya kuɗe sai gobe yau ta kare na shiga wani sassabi yanzu تو فإذا أضاءه لم يقف موضعه بل ينزل أي كذا إلى درجات من النقص في سرقته إلى درك النقيصة فإن من لم يكن في تقدم أي دك وند ربو تكين شي فهو متأخر بايا إكيوا ولا بد sai ma dai ka ɗaga wa ma kai baya fal abdu sa'iru la waqihu ba wa tafiya yake ba tsaye yake ba daga mun waye gari wajen shida ko shida shida yanzu ka duba garin ya tura ya tura damunan muna neman wajen tara ko takwas tara duk gaba ɗaya wuce lokacin ba a ɗaya yake ba don yanzu in an jima na lokacin an jima ne shi ma lokacin akwai nashi da ka bashi to kaga nan dole yanzu sai dai kana son ka haɗa guda biyu ka dole sai ka tsaya za ka iya haɗa guda biyu a lokacin wancan kai ranko fa imma ila fauqi wa ko dai mutum yana daɗa sama wa imma ila asfali imma ila amami ko dai gaba yayi wa imma ila wara'i وليس في الطبيعة ولا, ولا في الشريعة وقوف البتة أي كما سقولي suna kirga kuɗin su a shekara suna sanin gaba suka yi ko baya kai wani kafin ya kirga ma zai ce bana na fi bara kafin ya kirga kafin ya kirga ma zai ce zai ka ai bana kafa na sai hankali ni baya nake yi to amma ibada fa ba a auna wannan ba bara da ka kirga sadakokin da kai sun kai nawa da ya dace a ka kirga sadakan da kake yi kana kirga ba kirgan da kake ba abin da ka ba su ba nawa ka samu ka kashe dan ka san gaba kake yi ko baya kila an na tattara abin da na kashe ba da ruwa bana zai kai miliyan biyar abin da na kashe wajen taimako kowanne ka sa a ciki ko ɗaga abu kai ka ɗora masa ce wannan nawa za a bani da abin biya na ra'ayi ka haɗa ka haɗa ka haɗa ka haɗa ka gari ya gaba kai to bana kuma fa kila Allah taimake ka bana kai wani irin wani kyakkyawan yankuri rai bai kamata ba ce kullum in yi ka gama an gama ka gama wannan tono wani mana in ka gama nan haƙo wancan in ƙarfin ka ya rage ya ragu to dubara ai tana nan ki ka amfani da dabara kai amfani da wancan kai amfani da wancan to ni kaɗai nake so in yaman ba zai yi ba wani kama min mu ma huwa illa marahilu ba wani abu lokacin martaba ne tafiya ake yi marhala marhala ma'ana mil mil ne tutsuwa asara wa tsayi ilal jannati aw ila an-nar fa musri'un wa mubti'un akwai mai sauri akwai mai tafiya da kyar da kyar wa mutaqaddimun wa mutaakhiru wa laysa fi tariqi waqifun albatta babu wanda ke tsaye kowane mutum ka gani ya tsaye mota ake jira eh, don shi bai kai martaba ya fita da gudun ba ma ne ba tukuna ina jiran mota wa innama yatakhalafuna fi jihati al-masiri sabani ake wurin inda mutum ya nufa وفي السرعة والبطء إنها لإحدى الكبر وتكنا نذيرا للبشر بجرجتي kadang-kadang لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ولم يذكر واقفا بكاوان لكي سيبا إما تقدم وإما تأخر إذ لا منزل بين الجنة والنار ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر بالأعمال السيئة سيتاشي قلت